Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba goma ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji halin da ake ciki bayan harin nan da 'yan boko haram suka kai da maturu kwatar jihar yobe kamar kowace ranar laraba sarfilo hashin gumal na tafi da shirin ciki da gaskiya akwai mu kuma tafi da sharhin jaridun kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum babban atoni general ɗin amurka william ba ya ki amincewa ya yi takamaiman bayani a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar dangane da rahoton binciken da robert mala ya yi kan rasha amma ya ce yana sa ran cikin mako guda zai fitar da tacaccen rahoton yayin da karan farko ya bayyana a gaban majalisar dokokin amurka a jiya talata tun bayan da ya fitar da kanin sakamakon rahoton a kwanakin baya 'yan democrats suka yi ta hurawa ba wuta kan sai ya fitar da cikakken rahoton waɗanda suke ikirarin cewa yana kare shugaba donald trump daga ainihin abin da rahoton ke kunshe da shi sai dai ba ya ce zai fitar da tacaccen rahoton ne kawai saboda a kare waɗanda suka ba da shaida a binciken na mola da kuma kare abin da ya shafi sirrin ƙasa. right now the special counsel is working with us on ya ce yanzu haka muna aiki tare da kwamitin mala domin su taimaka mana gano ire-iren waɗannan bayanai da suka faɗa rukunin waɗanda za a tace sannan za mu faɗi a dalilanmu na tace su shugaban kwamitin majalisar ɗinkin duniya wato majalisar dokokin amurka da ke kula da fannin shari'a jerry nadala ya tabbatar da cewa laifukan da suka shafi nuna ƙiyayya ga wani rukunin jama'a sun karu cikin 'yan shekarun nan a amurka yana mai cewa hare-haren da ake kaiwa kan irin waɗannan rukunin mutane ana kai su ne kan waɗanda ake musu kallon ba fararen fata ba ne yayin da yake jawabin buɗe sauraron bahasi kan batun masu rajin ganin an fifita farar fata a amurka nadla wanda ɗan democrat ne ya ce ana kai hare-haren ne bisa wani ra'ayi da wasu suka yi amanna cewa waɗanda ba fararen fata ba ne da suka hada da amurkawa baƙaƙen fata 'yan asalin afirka da yahudawa da musulmi ko kuma sauran tsirarin al'ummomi na kitsa wani gagarumin shiri na kawar da fararen fata ga dukkan alamu firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya ɗauki hanyar samun nasarar wa'adi na biyar yayin da sakamakon zaɓe na farko da aka fara fitarwa a yau laraba ke nuni da cewa jam'iyyarsa ta likud party wacce ta hada kawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya su ne za su wato za yi gwamnatin haɗaka yayin da aka kammala ƙidaya kashi 97 cikin ɗari na ƙuri'un da aka haɗa jam'iyyar talikud na kunnen doki da jam'iyyar blue and white party wacce tsohon shugaban sojin ƙasar benny gantz ke jagoranta hakan na nufin ya zama dole a kafa gwamnatin haɗaka lura da cewa dukkan jam'iyyun biyu sun gaza samun kuri'u mafi rinjaye na gashin kansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu zanga-zanga a kartun na ci gaba da kira ga shugaba umar albashir na sudan da ya sauka daga mukaminsa yayin da suke ci gaba da zaman dirshan din da suke yi a gaban headquarters sojin kasar inda aka yi ta jin aman bindigogi wasu shaidu sun ce yunkurin da jami'an tsaron gwamnati suka yi na tarwatsa masu zanga-zangar ya gamu da turjiya daga dakarun kasar waɗanda suka rika kare masu zanga-zangar daya daga cikin masu boron kenan take cewa mun kwashe wata hudu muna zanga-zanga tun daga ranar 19 ga watan disamba mu bukatar mu ɗaya ce kawai dole ne gwamnatin nan ta faɗi ba za mu taɓa barin nan wurin ba har sai gwamnati ta faɗi sai dai kakakin gwamnatin shugaba albashir hassan ismail ya ce ba a yi haka ba lan yusad babal wani hukumar sayadal ya ce kofa a buɗe take domin a samu a tattauna gwamnati a shirye take ta rungumi kowa da kowa kama daga waɗanda suka ki amincewa a tattauna har zuwa ga waɗanda suke ƙoƙarin kawar da gwamnatinmu majalisar ɗinkin duniya ta ce mai yiwa tsaron taron ƙasar da aka shirya za a yi a ranar lahadi a libya domin fara shirin sasanta ɓangarorin da ke faɗa da juna ba zai yiwu ba sanadiyar sabuwar rikicin da ya ɓarke a birnin tripoli a wata sanarwa da ya fitar a jiya talata wakilin majalisar na musamman ga san salami ya ce a shirye yake gudanar da taron to amma ga dukkan alamu sabon rikicin da ya barke ka iya kawo tarnaki ga shirin sasanta takaddamar siyasar kasar ta libya salami dai ya ce zai zage dantse wajen yin aiki dare da rana domin ganin ya kawo karshen wannan sabon rikicin soji da ya barke a kasar ta libya Mafon Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, 'yan Boko Haram sun kai hari da maturu headkwatar jihar Yobe. To ɗazun nan na tuntuɓi wakilin a shiyar Haruna Dauda zan yi mana ƙarin bayani musamman ma kan halin da ake ciki yanzu sai ya ce. Na'am, kamar yadda nake ma bayani tun farko shine a bayan sanarwar da ita rundunar sojan Najeriya ta bayan cewa ta samu nasarar a kame waɗannan mahara ko kuma da kashe ma wasu daga cikin su sakamakon wannan hari da suka kai a zuwa garin da maturu a unguwar mai sandari. A ta kuma samu nasarar wato wasu makamai da ta ce ta kwace wasu manya-manyan motoci da ake kira gun trucks na su waɗannan mahara da kuma wasu bindigogi masu harbo jirgin sama da ake kira anti-aircraft da ak-47 guda hudu da wata babbar bindiga da ake kira a general purpose machine a duk ta samu da kuma a sashe da dama fiye da ma dubu daya a hannun waɗannan mahara a cikin motocin da ta ce ta kwato akwai hotunan da ta aikewa manema labarai kuma motocin na nuna cewa irin motocin jami'an soja ne da waɗannan mahara kan kwace hakan nan a wajen jami'an soja duk dan fentin soja ne a cikin waɗannan motoci da bisa hotunan da suka tura wa manema labarai amma dai bisa bayan da samu nasara kwarai da gaske a dan saboda wani yara ba samu sun aikata komi ba ita ta ci galaba a kansu wajen kashe wasunsu da kuma kame wasunsu amma har zuwa yanzu dai ba ta yi bayanin kamar mutane nawa ta samu nasarar kashewa daga cikin waɗannan maharan ba. Wato dama motocin da aka kwato ɗin daman Boko Haram sun kwato ne daga wajen sojoji sannan wannan karan sojoji suka yi nasarar sake kwato kayan su kenan? Bisa dukkan alamu dai abin batun haka yake saboda motocin duk sojojin Najeriya ne a kai. kuma su ne irin motocin da muke gani dai ana operation da su haka a cikin gari da ma wasu dazuzzuka da fentin soja to kuma bisa dukkan alamu za ga sun dan wani rubutu na alamun symbol of arabiya haka akai wato alamun arabiya akan motocin amma da duk da alamu za ka san cewa mota da soja ne tun da fentin soja ne har yanzu akai to za iya cewa sun sake kwato motocin su ne a hannun waɗannan mahara kenan. To eh, Malam Haruna wasu za su yi mamakin ganin cewa an ce an girke sojojin Najeriya a dajin Sambisa da kewaye ta 'yan Boko Haram ke samu suke kutsa har su iso innan garuruwa su aikata waɗannan abubuwa. Wasu gaskiya magana shine abin da mutane har yanzu kansu ke daurewa game da irin waɗannan bayanai da wani lokaci don jami'an soja sun fitar a yake daure musu kai. a ganin cewa kusan ko ina akwai jami'in soja musamman ma wannan gari na damatu da muke magana kai da aka wani ya rasa kutsa jiya kusan duk inda zaka shiga gabar da kudu da arewa akwai jami'an soja a kewaye da wannan wuri da ma 'yan sanda baki daya da jami'an kwantar da tazonwa da ake kira civil defense duk zaka gansu a kan mashiga da mafita kuma duk inda zaka shiga sai kaga an sokar da kamar su fasinjojin da ke cikin wata mota za su shigo gari mm. sai an sokar an bar waɗannan mota sun shiga mt sannan daga baya mutanen za su yi tafiyan kafa su je su shiga ciki to abinda mutane ke koka cewa shine a kusan a iya cewa kamar an yi tuya ne an ba manta da albasa dan hmm. idan motar za ta shiga ba bincikar motar ake yi ba hmm. ko mutanen ne za a ce su doka yi tafiyar kafa to sai motar ta shiga duk da abin da za ta ɗauko za ta iya shiga tunda ba bincikar motar ake yi ba hmm, to irin waɗannan matsaloli dai mutane ke ta ganin cewa a jami'an su na iya fuskanta tunda ba cikin duk wata mota za ta shiga suke yi ba mutane da kawai suke sokewa wanda kuma mutane ke kuka a kai game da wannan lamarin. To Malam Haruna wani hali ake ciki a game da batun tsaro a wannan gari na Damaturu? Eh, da gaskiya yanzu dai ake cewa hankali ya soma kwanciya don ko a daren jiya da misalin karfe tara hakan nan muhimmin magana da wasu mazauna wancan anguwa na mai sandari suna mana cewa hankali ya soma kwanciya don sun ji shawagin jiragen sama a mayakan jiragen sama na ta kai komo a wannan yanki kuma daga bisani suka samu labarin cewa waɗannan jami'an soja sun cimma waɗannan mahara. To Malam Haruna ka yi bayanin cewa an karkashe 'yan Boko Haram da dama shin ya zuwa yanzu an samu adadin 'yan Boko Haram da aka kashe da kuma watakila mutanen gari da abin ya rutsa da su? gaskiya har yanzu babu wannan bayanan ko dan bayanan da suka su jami'an soja suka tura mana ba su faɗi adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan haran gama ba ko daga bangaren soja ko daga bangaren fararen hula ko kuma mutanen da suka yi kirarin cewa sun kashe na boko haram din har yanzu ba su yi bayani a cikin wannan sanarwar ba ita sanarwar ko ya bayyana cewa an samu an kashe waɗannan mutanen an barar da kuma wannan haji da suka yi yunkurin kaiwa cikin garin da maturin ajiya to malam haruna mun gode to a gaida haruna kafin mu ci gaba ga shata. babban kan buɗan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman. Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. a gaida marigayi shata yanzu kuma ga sarfilo hashin guman da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. filin ciki da gaskiya ya sha kawo muku batutuwa da suka shafi bin kadin mutanen da bayanai suka nuna cewa an zalunta da zamman nema musu haƙƙinsu. su A wannan karo ma za mu duba yadda wasu makiyaya biyu da ke zaune a yankin rangadi da ke birnin gwari suka juya zuwa mummunan yanayi inda ɗaya daga cikinsu mai suna alhaji gambo mai kimanin shekaru saba'in ke zargin abokin hulɗarsa alhaji na gandu da cin amanarsa bayan hillatarsa da ya kai shi wani ƙauya ƙaramar hukumar bali da ke jihar taraba shirin na ɗauke da bayanan yadda ake zargin wasu 'yan banga na zama tamka alƙalai masu yanke hukuncin abin da suka ga dama ba tare da bin ka'idar shari'a ba ko tsarin mulkin Najeriya. Za mu yi ƙoƙarin tuntuɓar duk waɗanda aka ambata sunansu cikin shirin don yi wa kowane ɓangare adalci. Ku kasance tare da mu. farko sunana ɗahiru dogo ake kirana. Ah. saboda kai ai dogo ne madam eh, yawwa ah, dalilin da yasa na zo wajen ku domin in tabbatar muku da cewa akwai wani azzalumin mutum ana ce mashi alhaji na gandu ba kama gama ba da labari ba kai mutumi ina ne kuma daga ina ka taho nan ofishin sashen wasu na murar amurka to ni dai mazaunin birnin gwari ne a jihar kaduna a shi ma babana wanda alai na gandu ya yaudara shi ma mazaunin birnin gwari ne a rindage to anan ne suka yi zama zaman mutunci to shi ne sai ya yaudare shi ya ɗauke shi ya tafi da shi taraba to kafin zuwan su taraba sai su suka sauka nan kusa da abuja kuje da suka sauka a gurin to nan ne shi alai na gandu yana da wata ɗiya mai auren wasu mutane waɗanda mu ba mu san su ba to shi ne sai uwar yarinyar ta je har gidan mijin ta je ta karɓo diyatta cewa ba ta barin diyatta baya to shine bayan ta karɓo ta ta dawo da ita gida shine aka kira su mazan suka kira kannin na gandun suka ce to yayaku ku ta zo ta karɓi diyatta saboda haka dole ne ko dai ku kawo ku maido mana mata mu ko kuma mu zo mu kwace muku shanu amma wannan ka kula kamar kuskure ita ma ta yi yarinya tana aure a jiya dauko ta daga gidan da take aure eh to wannan kuma can tsakanin su ne saboda muna da shaidan an yi haka tunda akwai kane na baban gida yana gurin lokacin da abun ya faru shi ne suka zo suka yi ta waya shi baban gida kane yana ji duk abin da suka yi yana ji to daga ƙarshe dai ba su cimma matsaya ba su wa'annan masu aure wannan yarinya din suka zo suka kore musu shanu suka kore musu alaji na gandu shanu su alaji na gandu suka zo da kansu suka je suka shirya tsakaninsu da su suka karɓo shanunsu bayan sun karɓo shanunsu suka wuce zuwa taraba wato ma'ana suka yi ta bin dogon daji ta ina akwai burtali kenan eh, da suka biya suka isa can taraba eh akwai kai na burtalin yake bi ne to ni da yake ba da ni suka je ba amma dai sun kora shanu eh, suka yi ta tafiya tun daga birnin gwari eh. kuje suka yi ta tafiya har tara ba eh, ta jihar benue watakila suka bikin to to shine kan ban sani ba to daga baya sun je can shine shi alai na gando ya haɗa kai da wasu yan bijilantin yan banga ya ce shi alai na gando ya ce masu shi babana alhaji gambo shi ya kira waɗannan barayin suka karbe mishi shanu a nan kuje ne suka je suka kamo babana suka zo suka daure shi su su shaibu da suka daure shi waye ne shi shaibu shi dan banga ne dan bijilantin ne ne shugaban su a bijilantin din na na tarabu ko na wani nan wani kauye ne ana ce mishi garbabi to da suka daure shi suka tuhume shi da wannan magana ce, wallahi shi bai taba sanin haka ba suka yi iya yadda za su yi da shi ce bai san haka ba. Hukuma baya wato wannan alaji na gandun nan watakila lokacin da suke tafiya da shi mahaifinka hmm. da wannan abu ya faru na kore shanu watakila ya kulla wani abu a ransa kenan yana jin haushi yana zargin shi mahaifinka a lokacin ma eh, ah, ba mamaki shi ne ya sa aka kore masa shanu. amma duk da an dawo masa da shanun daga baya ko eh a yadda aka ba mu labari an dawo masa da shanun don shi ma ya je ya karbo shanun da kanshi shi alai na gandun to bayan sun je can ya haɗa kai da su su sha'ibu yan bangan da suka kama shi suka tuhume shi da wannan magana ce shi bai san wannan magana ba na sha alhaji na gandu ya san taraba ne sosai ko kuma kawai kama hanya suke su a shi yana da yan uwa a can ne shi babanmu dai shi alhaji gambo shi ne bai san kowa a taraba ba to me ya amince ya dauki shanu sai amincewa ya da shi alhaina gandun saboda ya ga amanar da take tsakanin su sadda suke zannirin da ya birnin wari to shine da ya ce bai san wannan magana ba shine sai suka ce to shi kenan sai suka je suka kamo dan dan shi bature sai suka ce mishi to a yau ko dai ka amince da wannan ko za mu je daji mu kashe ku kai da dan danka in ji shi shi aibu wato su na so a ce da magana na ce 'yan sanda aka je wajen su aka kai kara eh, daga nan watakila a tafi kotu eh, shin su ma 'yan banga wata hukuma ce da ake kai kara wajen su kenan to gaskiya mu ni dai ban san haka ba ni ma abinda na sani 'yan banga in sun kama za su kai wa 'yan sanda to sai ba su kai wa 'yan sanda ba sai suka yi hukunci da kansu da kansu to shine sai suka ce to za su kace su idan bai amince da wannan bukatar kashe su a karkashin wace doka wai ba su izinin su kashe mutum to mu ma dai ba mu san dokar da ta ba su damar su kashe mutum ba to a haka sai ya tabbatar da komi zai iya faruwa saboda ya riga ya tsorata shi baban namu to sai ya ce shi yana bukata undon wannan ne shi su kashe shi amma su saki bature saboda ga marayu can a gida dama yana da yara sun sun bar mashi marayu magidanci biyu suka riso a hannun shi sun ban mashi marayu ce yanzu idan kuka kashe mu duka marayun nan wa zan ban su shine suka ce su wannan ba damuwansu ba ne wace to ku kashe ni ku babba ture koma suka ce a gaba ɗaya za mu haɗa ku mu kashe ku shine sai ya ce to tun da ba za ku bar bature ba yanzu ya kuke so suka ce sai ya amince da abin da suke bukata na cewa wa'annan shanun shi ya kira barayi suka kore su idan kuma ya amince ya biya alai na gandu shanun shi ya ce ganin haka ya ceci rayuwan shi da rayuwan ɗanɗan shi bature ya ce ya yadda zai ba da shanu talatin suka ce to shanu talatin da biyar ne za ka ba da ya ce ya yadda shi ne ya je ya ba su shanu talatin da biyar a lokacin ina shi alhaji na gandu shi yana nan tare da shi yana nan tare da shi duk aka yi tare da shi duk aka yi shi ne aka je ya ba su sai suka kai shi suka ɗauke suka ce to za mu kai ka kotu gaban alkali idan ba ka faɗi wannan magana ba gaban alkali ta rubuta ba to mu muka kai ka mu za mu koma da kai kuma daji mu kashe ka ya ce eh, tun da ya riga ya amince shi kenan shi ne aka kai shi gaban wani alkali ya amince da wannan alkali din ya yi rubuce-rubuce amma alkali bai zo ba bai turo wakilin shi ba haka su wannan 'yan bangan su sha'ibu su suka zo suka shiga cikin su suka ware nage 35 suka ba gandu sannan kuma yana tare da wasu kuɗi 550 haka wannan shi sha'ibun ya karbe su su 'yan bijilantin suka karɓe su koma bayan sun zo kuma cikin shanun shi ɗin kafin ya dawo yana can tsare sun ebi shanu da mota sun kai kasuwa sun sayar su 'yan bijilantin a shin ce sun je wata kotu ma'ana su ma suna so su sa abun kamar ya zama akwai bakin gwamnati ko akwai bakin hukuma da doka ta amince da ita yawwa abin da kokarin da suka yi kenan ita kuma kotu ba shari'a ta yi ba an je an ba ta labari wanda aka kai ya ansa cewa eh haka ne saboda bai kotun ba ta san abin da suka kulla can ba to a haka suka zo babu babu alkali babu wakilin alkali babu kowa suka zo su 'yan bijilantin suka shiga shanun alhaji 'yan banga suka shiga cikin shanu alhaji suka ware shanu 35 suka ba alhaji na gandu bayan shi alhaji namu yana ƙoƙarin guduwa da sauran shanun shi da iyalansa shine sai ƙanin alhaji na gandu ana ce mishi sule sai ya je ya kama diyar shi alhaji gambo ya yi mata fyaɗe Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wannan korafi tare kuma da neman duk mutanen da ake ambaci sunayensu domin su ma a ba su dama su faɗi nasu ɓangaren. Yanzu amadadin Nasiru Adam Ali Kaya, nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga awwal garba da sharhin jaridun Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan media an da ta hoto mana cewar hamshakin attajirin na kasashen nahiyan Afirka renon Faransa Alhaji Baba ɗan Danfullo da tawagarsa sun sauka a birnin Dakar fadar gwamnatin kasar Senegal da jirgin saman sa na musamman domin taya shugaban kasar makisal murnan rantsuwar wani wa'adi na biyu an da gautaccen dan kasuwar na nahiyan Afirka Baba Amadu Dan Fullo ya gana da manyan shugabannin kasashen cikin su har da Muhammadu Buhari na kasar tarayyar Najeriya da Muhammadu Yusufu na kasar jamhuriyar Nijar da kuma sauransu an da suka tattauna domin bukatar su na amshakin dan kasuwar da ya sanya hannun jarinsa a a bangarori daban-daban na su sai kuma jaridar guardian post ita kuma cewa ta yi bankin biyar na tsakiyar nahiyar afirka ta tsakiya ya yaba wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru wajen hoɓɓasa take yi na farfado da tattalin arzikinta musamman ma a cikin 'yan shekarun nan jaridar la financier kuma ta yi tsokaci ne kan yadda manoma na kasar jamhuriyar kamaru hasaba na dubu goma suke samun cikas kan gudanar da harkokinsu tsakaninsu da Amurka. hukumar noma na ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar efirbiye an da ita ma ta ce ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru joseph betty asomo ya yi fatali da rahoton ƙungiyar kwato hakkin bil'adama ta duniya wanda ta fitar cewar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna musgunawa bil'adama a bangaren 'yan awarin ƙasar masu amfani da harshen ingilishi ya ce wannan labarin bai da ƙanshin gaskiya ballantana makama sai kuma jaridar Lujuru ita ma ta roto mana cewar ma'aikatan wasan da suke gudanar da ayyukansu a filin wasan da ake ginawa na motsa jiki olambe sun shiga wani yajin aiki na hasi baba ya gani kasancewar rashin biyan su kudaden albashinsu da aka yi hana tsawon waɗansu watanni jaridar cameroon tribune kuma ta hango mana cewar mazauna a ƙasar jamhuriyar kamaru sama da dubu hamsin da shida ne a yanzu haka ba sa amfani da katin zamantowa ɗan ƙasar ta jamhuriyar kamaru in ji hukumar tantance al'umma na ƙasar ta fitar da rahoton ga manema labarai sai kuma jaridan mutation ita kuma zargin shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru ta yi anda ta ce mustabiya yana neman dawwama ne kawai a kan kujerar mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru kasancewar ya kwashe sama da shekaru 36 yana mulkar ƙasar amma har yanzu bai da niyyar barin kujerar za mu kammala shakin jaridun namu ne da jaridar Lissuwar an da ta hango mana cewar manyan ma'aikatan bangaren sifiri na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun yi wani gangami na ganin cewa za su yi yaƙi da daƙile ta'addanci akan manyan hanyoyin ƙasar ta Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamu Harefata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Matsalar tsaro da muka muke fuskanta a Najeriya musamman arewacin Najeriya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma idan muka waiwaya baya za mu fahimci cewa ba waɗanda suka jefa mu cikin wannan rudani da hayaniya illa waɗanda suka mulki kasan nan musamman 'yan arewa a baya ai allah subhanahu wa ta'ala ya raba najeriya nan kashe uku ya ba kowa arzikinsa mu arewa allah ya ba mu mulki kudu maso yamma allah ya ba su karatu sannan kudu maso gabas da kudu maso kudu allah ya ba su kuɗi da kasuwanci allah ya ba mu mulki shugabanninmu na arewa na da suka kasa yin adalci suka shiga tarawa kansu dukiya ba su yi wa arewa yake ba yanzu gashi an hayayyafa ta matasa amma kuɗi yana hannun kalilan asirar su ne matalauta su wani matashin da aka gabai da kuɗi in zaɓe ya za ɗauki dubu goma a bashi bayan zaɓe a kai shi jeji a bashi bindiga ya dawo ya ƙona garin su wannan ita ce arewa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka azurta mu da shugabanni masu adalci amin summa amin babba Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. assalamu alaikum sashen wasu da amurka mai magana alhaji musa amurka su da najeriya ina son aika ra'ayina akan abun da ke faruwa a zantar sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wata fitsararra da take take tana kuce take tana zage shugaban kasa ya ke zuwa zamfara ya ke ne ya ke ne shugaban kasa ba zai zo zamfara ya ke ba ko ya shiga daji ba a'a yana turo jami'an tsaro yana bakin kufansa kina wannan abun ba dan kwali ba hijabi a jikin ki ke fitsararra ce domin haka ba zai yi mamaki ba an tuno ki ne yan adawa ne waɗanda sun ka ɗauki nuna waɗanda yan ta'adda suna nan kuma Allah zai tona asirin su kuma Allah zai ta su shugaban ƙasa na ƙoƙari da ke ƙoƙarin kan nashi ko mun gani don haka in masu wannan al'amari Allah zai tona asirin su ya ta su ta ba ɗaya wani bawan kuma Allah ya tallafa su ya ta su wannan abin an yi haɗin wuya ne don a ce shugaban ƙasa ya kasa assalamu alaikum. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya an manfa a takaice. Ga dukkan alamu ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗauki hanyar samun nasarar wa'adi na biyar. Yayin da sakamakon zaɓe na farko da aka fara fitarwa a yau Laraba ke nuni da cewa jam'iyyarsa ta Likud Party wacce ta haɗa kawance da jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya su ne za su haɗa gwamnatin ta haɗaka. ka. yanda kammala kidaya ka wato kashi 97 cikin 100 na kudin da aka haɗa jam'iyyar ta likud na kunnen doki da jam'iyyar blue and white party wacce tsohon shugaban sojin kasar benny gantz ke jagoranta babban atoni general din amurka william ba ya ki amincewa ya yi takamaiman bayani a gaban 'yan majalisar dokokin kasar dangane da rahoton binciken da robert mala ya yi kan rasha amma ya ce yana sa ran cikin mako guda zai fitar da dacaccen rahoton yayin da a karan farko ya bayyana a gaban majalisar dokokin amurka a jiya talata tun bayan da ya fitar da kanin sakamakon rahoton a kwanakin baya to masu sauraron mu na muka kawo karshen shirma na wannan lokacin kafin mu sallama da ku muna miƙa godiyar mu ga dukkanin masu sauraron mu a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu muna kuma a mika mu ga shi injiniyanmu mana wannan lokacin dara smith da wanda hada mana sautin salaman abu da musamman shi mahmud dalo da karanta mana labaran duniya da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu gode.